بسم الله الرحمن الرحيم فلله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaso sun kason tammundo nagato hijira ujine ado kammo nagati do tampille ado kabu suratu saf sorani kebe gani madinankenga madaniya bismillah hoɗo garange jongate allah togonga dema murano gano ita togo keya arrahmana ken allah subhanau wa taala ayanin nema yurwantendun kenga arrahim akanyani nema kinyandananga kata yemmenga yemme gaganaganuni neman kinyandai sabbah ada subhanallah konnenya mana ada senondenya ada senondenya lillahi allah dangani koganda senondenya dangani ma hogondambinne da senondenya allah dangani fi samawati kenga kampatonyordi wama ado hogondambinne da senondenya allah dangani fil ardi kanga munyandi hoga kam patonyor munyam patonyor nogondi kenju ko mantenda alla senondi nanti way bente ida alla senondi nanti na kasente ida alla senondi nan taro taga honun tagawa ho honda binnadi wa huwa kan alla al aziz akanya na qalbun nananga al hakim akanya ni kitananga wa hakada hikman dun kenna kenya hingan qawadinga be awaro nononga wa hakada agalagun da kedo hikima nyana dome atananga anga honyi no nga hundana nyane amma hikima dunkehe anga ganyini hikima nga daga na amma sembe dunkehe suda menyi tunkandi onda ga karanga يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كم فلي ko ayanu be hakana kayyan ka sababunga mufassiruna ñugo rahmatullah ala aljami ikunti mananni kannanga nanti soroy gonantaxu gelli sahabanundi nanti kunna tanni kannanga hari ayo jihadunga hara ayo aga nanti kunna alla kafir nun kari igara kenna jihadunga yanga igonunga agonna gulli nanti aya ñanka sababun ni ke ay ay gonon kaxatila nanti soro gona ñinonga sahaba nun nogondi itaxu nanti ogañi sere kitana i katta farenga sallallahu alaihi wasallam ana kibari nanti okugonina munda ana keri golle go koyoyi oga ken dabarni mogonɓe iga ken nogondi nokuɓe fare sallallahu alaihi wasallam aku santa bugi kamma nasora ke kara ala kulli hal honu ga hati tisoro gono andaga tagu na nyina ngutu ima nyina ke timmandi onati aya ke wasu ko humante nkapameya tunkanti ya ayuha alladhina amanu ya yaga kunyemu benu ga tongondi wa hakaza naga giri taga togo sirenga kudo agana digan kanne ke utuna ngolli tay naga giri taga togo sirenga kudo hige kanoen naraga sonnomendi wa hakada hibura ngani ke ga ko nen na raga sonno menga warna aga ni mu'minununga serengaran kritan to ko serenga to ko be gallinganda agara kebe muramma ga gama kita kita en koten ya kunyemu be anu ga tongonde lima mani sababu dangani taquluna de aga ka konindini ma honga ho kebe la tafa'alun aga ganta kenyana manini aga ga konondino honga nanto owa kenyana ananya aga kunga aganta kenyana manini aga ga daga natagona duja kinanta aga da honya ananya aga manya warni ihille hay kene bana kani garenye bana kani lahiru sogenye kubenu gati asabunni kannanga nanti soro gonu kunga daga natagwa na duja kinanti nda kenya nda kenya nda kenya ananya gammanya antogonya garante aha anna seren kan nyina ga ga din nanti ngake nyana amma ga nya an to nya ni nanti jambante idan galli hi ke ga nya nan danga ngara jan tiren ta kan bi an to nya ni garante agama nya hanan da la du mutanda la du ke so kan to nya ni mani jambante idan tunkanti mani ga sababu ni aga kunna aga ga ndini honga nan ta ga honyana nan aga ga honkon ni ho ke be aga gantanya na wa hakada ko ayanu benu hakene kaya no khayi rahimahullah ati aya dan tanto adi kunyanda ike onu bugandi kitendi kiten ganari tanni ike kannati aya dan tanto ay hanan ni kannanga tunkangati أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كيتا ناري تاير نسيكي يا غنكاني yala kunna soronya ni tihi soron ta kunya nanti nanya awa na kai menu mana awa kai menu to kono kai menu ta tinto nanya ngenga yala ka kunji kunni kaiwa al hala aka kun ka ga wa kitaben karna kengani tawratu nga hubenu gati ayo ke mananni yahudi anum bane kotte ay kembere nga gali yahudi anun fa anun fanun jikungani kana soronya marti sirenga i megan tanya na kita nganari kewa simmene kaya imma kan yahudi anin to ahu into anonga hillandin ne kannanga shuaib alayhi salatu wassalam agati wama uridu an ukhalifakum ila anhaakum anhu shuaib gati soronnangana alayhi salatu wassalam ngegoni ntara murunu ngaga hatana baka kebe magana ntaga maganya nyimme gaga sogini nan daga kenya bitendi ntakella murunu wa haka hakada ntanyana gagadi atike garni sigi yaren kane gadi aya sikandinni kannanga ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun ku aya siki ke andi ke bugu kiten nogoni kiten ganari ku siki ni sigi yaren kane intaka siga kebe ñana wa hakada oko hakene lenki nasalu llah alafiya me anke nyang qortini na kiten mundu katandu biya soron nan kinyanga igar kinyanga kenke digamenta kan anke nyimme angillimene nampu di na soron mundi likiten kinanga arno suka humante ngala halan curonde idan seren dambe suka humante anga layinu nyew tuna sobe anga tini ngaka nyana anga ntaka nyana suka humante ngarno ayanu kuno gonde al'ibratu bi umumi al alfaz la bi khusus al asbab seren dambe suka ni lahidu so kana ngarno aya keno gonde mani ga sababu ni aga kunga kono ndini honga ho kebe aga gantanya na karanga non daga anda ayan karanga kabura allah subhanahu wa ta'ala ti aqoro ay azuma aqoro wado hada aqoro manin qoro an taqulu ma la taf'alun kya hakana fa'ilunga mufassiruna num pan kamma kabura aqoro maqta nanya gutti qoreya inda allah allah subhanahu wa ta'ala ne mani kan qoro nanya gutti allah ne an taqulu aga kunga aga nan konindi ma honga hokebe la tafalun aga ganta kenya idan kabura ani kanna ngare aguma mufassiruna nun cuna ta kama agoro walakin maktun ni kanna nga maktun ni ashaddul bughd butti qor qor qor qore ay wonnati shadidul bughd qala subhanahu wa ta'ala gati ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الشاهد ومقتا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذا ممقوت نكننا ولا المقتي نكننا كبقي هذا يحن يغنى وقال نغتن كن المقتي نكاح المقت نكننا kebe gari ha baya kenyagi kunyagu kan killin nanti nikahul maqt butu yemme nyagu idan maqtu ni kan nga ken butu ko tenye walakin yere ate maqta ah, mufassiruna nundo naungu mun ka yere ite maqto kebe ha ken kere maqta ke ite mansubun ala tamyiz ana sabantenna mani kaxay hatan pancendangani allah subhanau wa taala gati kabura a koro maqta ah, agorona nya buttu gore ya inda allah allah subhanahu wa ta'ala ne mana ke golle be ha ke be kai ikama nunna tunanti golle ba danga nyini junubu ngari keri nyugo wadi golle ba danga nyini junubu ndo halale nya gamin tenyen golle ba de anga nyini hingar nyangani amma ke kebe gani kedigame ya kannan ni junubu nduro nyani kedigame ni kannan balaw po kala sintenyen do kenya sabre allah subhanahu wa ta'ala gati maqita aqorana nya butu qoreya inda allah ko ganendi allah subhanahu wa ta'ala nendi idan ke diga me tun kam pe gara bonundi ti hinu dan tanto hana ni kanna nga aya hana kati lima taqulun mani ga sabuna ga kunga konindini ke diga me be hakkene ke kerni buttenye hillandin ni kannanga allah subhanahu wa ta'ala aqorana ni mogombe kenga ti hibe goro kabura ken qorenyeni sikkandin mi kan nan kaga nan jaga na hatan panto dangani nan tan pakren nan ma ga igana ta goro hosre hede buccen kala sintanya ni junubun kala sintanya ni maqta wa hakada nagatandin ni kan kaga aga te inda allah allah subhanahu wa ta'ala ne idan kuna ga tuwa ko ini nan tike jikku ga serendam binno sai an pa kene jikku akamma jikku kebe burangani wa hakada an pa ho haramun tanya kama. akorona nya buti kore ya inda Allah kabura akoro maqta na nya buti kore ya inda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne kanna na koro an taqulu akakunga akana konindi ma ho ke be la tafa'alun akakan takenya idan be hakana kai aya hanake ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafa'alun kem paygari na kanna bangan no dangani kem pay gara na koy nanti hi gwano nga soronga ma nyan nyanta nyani wa haka da mu'min an kan takawa ngalli kendi aya hillandi li hike junubu ngani kebe ya ado balaw be gada na kem bangandi wa haka da aya sikandi mfairni na koy nanti ke tana on kawana kenya da bari walakin yaratun rahimahumullah iwajaga ndanya na ko ayo hillikamma kamma sira angana lahidu mutu serendangani yala wajibi nyana anna timman danga ma timman ni junubu nyana kita ma junubun tan kita to anu adi masalan imam malik rahimahullah kun daga itanga da lahidu be utarangani gella ganani lahidu kega arono problemu nyadi mana agarono balaw nyadi naro musiba nyadi wajibi nyana ma anna kentiman masalan angana tisere dangani yagi angana yagin jogonin jigitan yagaren na faganga sino illima sino sikki ada yagaren yaginu ban anti asasa ke mo ta ganya na yera anda gare ko forte nyani na ke timmandiniya parce que an garo an pegararo probléme ni ta ñitaguna yimme bana an ñanta ñani an ken ga jamba ñana gari ti wajib ñana na ke timmandiniya ay gonun tangama timmandina wan kinña kitananga kitananga ñanan kamma wajibi nga anga kinnei parce que an garo hiadi akan mai liki utun ta hanka nyanda indi like kaya walla anti senangani sasa ke agara aya ya da ngani mana ngana buram bugandini agadi kitta nyoma ilu ko anti sagan tadi idu forta nyana anda ke timmandini wabo warna am kada kamal lo problem no gonyedi hillandin ni nan anda lahiru tu lahiru kebe anta kamal lo no problem di masalan anti sasa ngande ngene hijuma walla ngande ngene umuranga walla ke kota fulani ngam mona kindi nanda ku digandam bunnu ko kebe hakana ta anga mati mandi yala wa kamallono hidiwa anta mushkila sukinye kambiranga ikunti kebe hakana ke katim mande patan kamma ya amma mustahabu anan kamma hillandi gumu kunti hube allono problème ndo hube ntallono adi wajibi nyana na su timmandi parce que anda lahiru nyawtu hanan ni kannanga allah subhanahu wa ta'ala ga tere يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يرى على الإطلاق أرانت لا يدو بأنغر أو تنتبك كنغن ساقا كم فالعغة فاري صلى الله عليه وسلم أتي آية المنافق صلاة منافق انت من جنة سكوان هنا نكنا إذا حدث كذب أن لما صلاة وقارن أغا تنتبه تنأجمه أغا كبه كن صوابا تناني wa idha wa'ada akhlafa anna lahidun qaraw ta lahidu ke so wa idha tumina qal bene idan munafiqun ta guman tonga kusiki be ha kana harida kana onda sunu junubu goren bane dokan an gara lahidu mutu wajibi nyanan kam manna lahidu ketim manda anyi mi agara utu manna lahidu ketim manda diga kam hmm. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص إن الله حقيقة الله يحب الله ودي من دني الله وقنون دني الذين يمون أغني هذا تفسير مغو أشاريها كنا كاكما ينسو يكرم الله ودي من دني أودرون دني ana konu darno ana konu dema inara koni billah alaikum ila qur'ana wura illa mima illa ho gana sharan kitabe daga na hannan da ke kenyam mo wal ho gana sharan kitabe wado hada an gana daga na jalalenu suna share anu nya an gana daga na kanyi ne de paske kun maga nanti allah wa kanu dini tikanta allah ma on kutundi maga sabatin de sifatul mahabba kanu ma on kutoy tan ma kan sabatin de allah da an gana ken cabatinda adangana anda do maran men wa do hada ay meti waxanundini an ken tantaxanundini ta dinia nke meti ngawon kan an ken kan nan na demana andi ndigame ñillamamma illa yala an ngai mewa to ken cabuda kun ma mala kafa an gani wutu ananya aqidan gamma توحيد الاسماء والصفات كن لنا اشاريا ما أنكت انا أنا نوينا كنية سبات لنا الله ما أنكت كتن تكو من تيدا كار اندو ما كون دانغين تونغ وهكذا اهل تعطيل كنا سكو من تنا كرنيا أهل تعطيل هو كنا لما أنكت كنا سنة كريا يربي هاي كنكيا الله سبحانه وتعالى يمغر أكم غنب انا أنا دنيا صفة المحبه او سبات لنا الله دانغني أغنو إن كم أنا غو هرم من قال ومن الله هرم أنت بغتي أما وغنو ديني إن الله غير ألا يحب الله سبحانه وتعالى وقنو ديني كون يا الذين الله وقنو ديني يم ما يم كبنو يقاتلون إذا كجنة في سبيله أكل لندي أكل لندي غير جهاد إذا كجنة أكل لندي صفا الهالة صفا نغنكم أي صفا نغنيا mun safa hillandugumunti sappa sappa sappanogana mana sappanungaku wado hada allah wa waganini yemmunga yemmu kuɓenuga gajanna a killendi sappa sappa sappanogani kunga mana igana jihadu ñana iga sikki nancigi sappa sappanga ido gajangengame ina kanya kan ñammogo xaxa igana sappe kaannahum min ka daga kana garangana antinu goyu kunga i sappanteke i telegontengani mogonɓe i sabatintongani mogonɓe i ikarintenga me i mogonɓe igaromedi mogonɓe antinogoy kunga buniyanun antini tagenyaniya buniyanun ni kannanga ma buniya hokeɓe igada taga antinogo ikunga tagenyaniya marsus tagay keɓe a ɓeexintengani meya multasiqum baduhu bibad hokeɓe a ɓeexintengani meya indamma baduhu bibad aygo kahitaygonga antinogo iku tagenyaniya daga kebe abeerin tengani meya ay gonon ti marsus daga kebe aso iso hin tengani meedi wado hada onati ogana arabun kanni lugan cuusu ka kawmame ona ñini kannanga abeerin tengani meya soni kan kannan cutini beege ñawa antilugoy kunga taga ñaniya marsus daga kebe amanin tengani abeerin tengani meya wado hada ay mutasqun baduhu bi bad hafu bin tiriti aygo beerin tengani ta ya. idan kebe hakana ka mufassiruna no rahmatullah ala jami tagandi hillo hanangumunti keni kannanga jihadungumu allah subhanahu wa taala haygadi ari halanya bangando dangani nanti mani nanti gellindaraga jihadunga igana kenyammogonya ke da wa haka da muminun na kenyammogadi ko sallendoga sappana mogonɓe jihadun kaga bangenga sappannano kenyammogadi idan muminunu ngana daga jihadun ndi ga nan karime na meraga mogonɓe allah subhanahu wa ta'ala kenya gara hay gara kenya bangandi nanti kenna lingi dangani wa hakada nan cagara di nyamare ngata ngure nanti ogana daga gajalla ngonya kunda oga manya kundu tanni gajange mo konta gemmo maga idan isigi mo adi garono medi hanangumunda ayam pasari kai kaannahum antinogoy kunga sikkendo sabatendi adi igarono medi namberi meya bunyanun antini taganyani kunga marsus tagay kebe aberintengeri meya hillandi keranta kerantanyana warni jihadundi jihadu nga ñana mogonɓe atuyintenyani masalan kurenñimme ogana daga wona kuren takandina ona groupe ñugo kutuna kungaranu kuygo onati kundangani kaldu kuren condomee ona groupe igo kutu ona tukunnangani mai mana wa hakada ona groupe igo kutu ona tukunnangani mai sara mana nogembange ona groupe igo kutu ona tukunna mani ha kampe mana kuren kampe kure ona tagandini kunda onna daga gajangenga ke palantuinten no koamaga lengi kwa allini sanga tillet nan nyahay doru kono neru nyahay doru ida sutu min no ko galle ke gaye kew kuma ga wujine do nganya sine wabo hadar kuren tagandini ina me kali kania قلب ما نقو ما يمنا نقو ما يسرى نقو أجنها ونقو ونتعني الكجم مغالي إتا الله سبحانه وتعالى قتي وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أهدي قوة صلى الله عليه وسلم ظهرتنا نقاق مؤمنين أجي ينقى ينقى نميني تاغ تاغ نقجل أدا تردان تنجو سكرانا نقاق مرجدين كما nan ta hakun nan ma girere har aga nan ari kampranta nya go hurtu hurtu da hakun nan ma girere honu ga da kun chapa dingira go honu ga ga daga kun ka sapa dingira go ya sasa gellu ku kana ta manan istigi mo gondi sabati mo gonya onati ho hana nga sasa sapa nun ta kandina gajangan no gondi asun ta nya na sapa bane nga tasko honu adoru honu adoru hillandi gati sabati en kagadi gajangan no gondi gajangan adon jomon ta to ko sapa kaya hono daga na kane hono ta gele do halle an kan fa kafirin jaman na hanna tamba ne ran te gele bulu an abba ka do halle nan daga mo gon turoni nan kai islamin jaman na kana yang kika magana take manya be haka ka sapa ngabon non wa haka da an kan fa kana nya ga ngamare tilami go kafirun nan an ga no ko banga urnu bakare ngan nan daga nan kai no ngana dema agana ku ane agane kannon kutu bakano nga imar daga kari kebe hakene ke sappa na sado ga ko tin amma ko te ngana nya di sappa ta kanonga wawurnu da doru kada gana do doru sappan ta kanonga idan kunti nan ta manan ni kannanga isigi mo gadi sabati mo kellan ta sana manan ni kannanga ire antinu go ikunga tagay nyani tagay kebe ni tanga me mani gadi fil quwwa wal wahda sembe arbana gundi sembe be gidi kata kafir nunga adi gani bani sondo men di hakka Allah ngane ngani bani mo gombe antinu go tagay nyani ta taga hakana sikka asu ko man tan nimaniya asu ni taga nyai magan kuto tana ai taga nga hewa al hala tana wa danga ni taga nga hewa awa mu'minun qara samma be gadi sonno men ngani bana antini kammo antini taga nyani iti dalila tana e maga fare sallallahu alaihi wasallam ati al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha mu'mini mu'minin na na mani taga mo igonu igonu kotondini wa hakada farenga ari mu kada kun ka karati meri kenyam mogoni sasa an kan nan mu mu'mini keo yala aka kolen tanya na me ko tagay mu gomba amma nan nen ni bani ay aka hakka bane bani ay asuli mun ni kan na ke dino ngurgi kamunga idan yere kan nan bana de man demandem bana ku sembem bana ku wa hakada hakra lan donga num bana ku wa hakada isi dalila tanay magab ken kotoɗa gara yahudi anun kibarendi kancorani tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta suratul mumtahana alma suratul hasirani suratul hasir gara tahsabuhum nanti ina kam jamian in wa qulubuhum haqiqa ngani shatta idan yare yahudiyanum magan kututi kannanga sondomum pata hataye amma jama ke kahuntenyana me angani ngarantini kusuni bane je me sondomum pata hatantenyani yare kan n'o kahumeno kumagayere kenniya semben kahume ado manitana ado bana banakun kahume wabo hada idan tafsir num paykenu ku hilla angana daga doho hana kay tan sikka annahum antinu koy kunga istabatiyendi adin sigi mogondi sappa mogondi bunyanun antini taganyaniya marsus daga kebe begentanga me tafsir sahanti ammaga angana daga do hillandi ke garay kaannahum antini koy kunga semben do bana gondi bunyanun antini taganyani kunga marsus daga kebe abegentanga me tafsir sahanti ammaga kamile ne katta kenye ondaga وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تنظرونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شكرا لك وإذ قال موسى الله سبحانه وتعالى أهدره تنادي أهان نبي يمه اللي قبارا قلني kudo fare sallallahu alaihi wasallam ana buti murati kenga warni toranga bo kafir nun toranga ba kam maburburu ma alla na dama ko ni diga me be ga buti murana haga ran ne annabi nyimmun li kibaran ko ni qur'ana buti murati konga wa idi dimman dimma ke be andal nganda ni tafsir lu hille biran cimma bira ke be qala musa musa gati andal nganda wa id ahim kongum ngumma tondanga dimma ke be qala muusa musa gati idan birantimma bira kebe muusa gati liqaumihi isorondangani ya qaum yancoro wado hada lima tu'u tuzunani mani ka sababuni aga kunginke torono digamen koni mogonni kannanga lima mani ka aga dangani tuzunani aga ginke torono mani ka sababu dangani aga gin torono yala ndaho anyagantakawa wa. nda wa kona gan ta ka konni wa yala gan tin to wa wa qad ta'lamun haqiqan tur aga kunga aga watini yere be ha hakana ke maati li taqrib amana petikenga yere be ha hakana ka fasar kannanga qad ke li tahqiq wa ta'lamuna haqiqa aga kunga aga watini anni nantinke musa rasulullah in kana alla ghafaranyai ilaykum katagakunga kai faran kaga hakkan ni kannanga ummaton kamma ina daro kai faran kaga hakkan ni kannanga ummaton kamma i itoran maga kinye aga kun matuini nan tinkene alla kai faran nya kata gaya aha manin sababu dangan kesu ko mantan kamma ga ginke toron wado hada walakin kan torani kaya mufassiruna nun ta andi sikoya hanan gumun tikkani ken toraya iti hidayatun fi ddin keni toranye dinan nogondi hillandigumunti hidayatun fi lbadan keni toranye hatancen nogondi sikkandigumunti i hilli sukohumantenyen hidayatu fi lbadan kenni nga awa o jonge dinan kallenye hidayatun fi ddini tora dinan nogondi kenni kannanga kefare inanti anda garenya ko kefare inantandangani anga digame kebe konni nanti tawhidin kibare ke tonguntadi ke fara na kan nan nan tanga Allah kibara ke be ko ni to tadi an anda kitabe ke be gari ke hedu kitabe ya kan kan nan tora dinan no gadi ihe garan tora dinan no ganyel wa haka da Musa alayhi salatu wassalam ho wanda ko man tanya asoron ta dangane arina Allah jahara Allah yi gangale ya garan Allah ngai da kan ko na dangane wa haka da ita dangane Allah na aliha ilahan kama aliha bad kamana nyo kora danga no bad kamana ga ku mogombe wa hakaza ida murtin tan diganga be koni na garandi naa ko ya do qefar na kun tagawa ida toro dinan no gon wa hakaza idayatun fil badal kan kan inan katu wado hada inan katu inan jogi walla inan kari kan kan na tora hatancen no gon idan musa soro idi su hilli su ko إذا تورو دينا نغندي أي إذاية في جانب الرسالة كيف أنهم بغي إذا تورو ناقاراني نغونيا وهكذا هتنكين قاغا بغي إذاية في جانب الشخصي هذا مرمى هم بغي إذا تورو كين قاغدي أي أغيب عليه صلى الله عليه وسلم وجاوة إذا تورو إذا تورو أتي أتي أدا مكان نغاميكم أتي رحم الله أخي موسى أتي يلا ألا غنينا موسى أغناهن لقد أوذي بأكثر من هذا ida musa toroti hoya huɓenga kedan kaya fa sabara sabarin ka ñaganen nan jabari idan kan torani ke kita kuɓenuga tere amanani kannanga idayatu fi lbadan anga igonu ngalli iwa iwa ni hadisa ñugortinere musa alayhi salatu wassalam agañi yankini angati musa alayhi salatu kelle hadisa sahanten nogondi añi sere añi yagunu ko sahihul bukhari ga konni mogonɓe igwani añi yagunu bani israila ga mogo be nyana jamanyan kendo higa be amai dungena kunga wa hakaza sharhun nano ga ko nin nan tajiran timman ton qarondini aga iram be nurondini alle uranta bangene iti angara ngari musa kan tadungene kapoya ga ke yago ga kan yan kapoya do kendo tana watenya nai iti kangara nai a jar sonin kan kanne ngati ni kebe dangani jetu kainde hede na bangandi jamandani ma to on be kenya ga sumaga on tayainu kunna hallam kuilu kunnan panka wado hada wa hakada watani kenta ko ni nanti no ni tenya nanga kenta ko ni nanti kahira nanga kenta ko no tan watana ga hada maram mellaga na tallaga na ra kutu nan ta ke beraga na watana ga hada maram mellaga na allaga na ra kutu ko man karam mo ko nu gudun kutu mo ko ko drom me mo ko ya gunu mo ko lan ka waja na alhamdulillah kam be to tanaya wado hada ngai gono ngalla gana ngara alla da tuka danya kundu watani nan nyi alla da ken ngarai purka na sabarina ronda arjanna dar no watunya kunga kemmeranga itangara ngari musa ga te yago be kundu ke anai lenjuru nyane hinna kenya mogari tuhuma lona anta baka makota yugo ya aga yang kina dira mun ada kunta undi giden kamma sharun nana nyuga tini adaga haju tuka nyaga haju tika nan duguta agara aga mun dana nyantu walakin sahihun unta ke konni sharun nano ndiga manya he adira mun ta undi giden kamma aga yang kini ken no undi gidan kaga ada ira mun kusanta urunan daga maati keni kaybide giden kaga nguru kondan kenter ndanga wurnu allah yawa ah? aganati wa giden wurni nan ken mani baka kendi a ah? amma giden mutuna dinda bani israila immendi wa warafa'na fawqakum at-tura kemma nyangwa kayfiya tikenga allah tibarende ho wote ti ho ti kayfiya ga walakin kuntum ngondi tana nyoda dangan na ampoya idan musa alayhi salatu wassalam gidan daira men nguru anya kita waro gida ke ni. ya hajaru tawbi gida nyirame gida nyirame awa wurnu do gida ke batte maga dangani bani israila mi ganganna nan tijje tunte ataga intim ni walakin allan kannen do saramo kenya ndaro kedi aga hike be dabarni wa hakada riwaya nu nyuga ko ninna antara gida ke sampa ma sampa ndi battu ngokunga baka gida ke ya idan yarambe hakana ke hagara musa tora alayhi salatu wassalam الله سبحانه وتعالى هجر كنك سورة الأحزاب اللي قرنا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واضح هذا إذا مفسرون أن يقول كنيا رويري إذا كنيا هاي كنا تورا كبه هاي أني كنا إداية في إيش في البدن تورا نيا كنا كنا هتنكر نغني وهكذا أيضا نغا حديثة كرتني ay gonun ta hadisa kertini ina aya karitin koy hafibun kasir nu dimen rahimahullah ina aya karitin idiga men manan ni kannanga yarani kannanga idalatu fil badan tora hatan ken nogon kubanu gati ay tora ni dinan nogon yedi ita alhamdulillah dorunga suratul ahzab da aga ti tora nyane hatan ken nogon do osu dunga ti kenga sura enta kendi ay bukhari rahimahullah adamaninya ke aya tafsiringa surat al-azab tafsiringa sahih al-bukhari da hadis akertinonga ya ayuha alladhina amanu la takunu kal ladhina adaw musa fa darrahu allah mimma qalu bukhari da ritinonga so den tere no su dinga tikenga nanti doro ne kan idayatu fil badan kan ni toranya hatan cendi amma yere nanti kan ni toranya hatan cendi to ma madunga tai na sabunya dalilun yana rehube ga ko ne nanti kan ni toranya dinandi toraye ta hatan cendi iti ayan nogondi musa gati biranbe lima tuzunani agara ken konan nuguta ati kammogo wakad talamuna haqiqa aga kunga agawatuini anni nantinke musa rasulullah nkene allah kefarenyoy ilaykum katta aga kumbani israila ya adamani koni ahagara kefannagun banganyako itaganyi toranye hatancen nogon nanintin kammogo wakad talamuna anni salimul badan wal jismi wa kaza wa kaza wa kaza itani ka konni haqiqa aga kunga gin tornon patan cende aga watu nan tinke hatan cen kisin tanyani ke watero ke watero ke watero fulanan tinga aga din tuma ben kaga maken ko aga da aqidan banganya ko dinan banganya ko yereni kannanga idayatun fi din kan toranye dinan banganya hatan cen banganya wado hada idan as-sahih kannan nuhu sahinga walla adna shay nati arraji hoji tante ni kannanga surat al-ahzab qallan ni kannanga toranga ya aha mu'minin ka toran den na kammo aina faran toro walla na alla toro hilla kapendo allan kutenga na faran kara toro na tuhuma na adinanga na na bidan killundo hubeta nanya akaman tugaden mi kannanga na mumini gundo mumina garun kaga toro itu gaden ni kannanga allah subhanahu wa ta'ala ta inna alladhina yu'dhuna allah wa rasula la'anahum allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina yammu kubenu ga allah subhanahu wa ta'ala torono yaramu fasiruna nyugonti bi shirk wal ma'asi ti hilla ka pendo allan kutenga iga faran ka torno na digamu kona da ne hinu nya igan tagawa allah subhanahu wa taala da kullanga allah langa den kan nan nan palaki duna do da gara asaga garina yangan kate ga ga mo goncho ndi danga yangan kate kebe gani lo gondana nga igan allah no gondi awal lo gono lo gonden kan pasaran tan ubera kan girni kammu kem palle mu'mini gondo mu'mina kanun toronde والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا yemmu benuga mumini gondo mumina garu ka dorono ti bari man dan kan kada dunyi ke nokku ya ti bari man dan kada dunyi sezi kase go kamati dan kanya palasi goy ti bari man da an kaga da fatiha tan yin kollandi ti bari man da an kaga sembe nganda ngani yonkin ta handa ngani yu benuga mumini gondo mumina garu toron ko nganya dunanu duna na honcaxeya nanti daña hokebe igamaña na gollen dambincohi katta walla na digamen dambincohi katta ana ñimaña kun kama nulligindi gara koreya iligindi junubiya junubu kebe bangantenganiga idan muminin toñangunde an mogonte kenga hanta siritanga idan yere musa alayhi salatu wassalam hagara kenya ko lima tu'dhunani ga sababu dangana kunga agin torono wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum tun kanti ma zagu maka ayati qarangana dimma kaga ikunga mire baka allan kibaren maga wado hada zaygun ni kanna arabun kanne lugande almailu mile dimma kaga iga mile baka mani ma baka allan kibaren maga baka allan batem ma allah subhanahu wa ta'ala adi tugati imile kaya adamani nya azza allah allah subhanahu wa ta'ala milandi qulubahum isonno munga baka tongum maga baka tauhidin maga idan imanu ga mile baka allan kibaren maga iga mile baka tungum maga allah subhanahu wa ta'ala adi son sondo mum milandi baka allan kibaren maga baka tungum maga baka ho ndam binne suko mantem maga ina hando ihube tanaga ken nogon kada sezilleti sezinu ngana fa idan allah subhanahu wa ta'ala adi sondo mun ada milandi baka tungum maga wa kebe ha keneke onati mani kebe gani ana minna ana anta irame anta anta da minna allati yumin yahdi qalba idan na anta anta su wa hakada sanken kagana minna agagana sondomenya falamma azaga allah qulubahum dora yurwanten karanga nan ken nalli bere dimma kebe iga mile allah subhanahu wa ta'ala gadi sondu mum milandi bakato mum magan idan allah ta gadi rabbana la bana qulubana ba'da idh hadaytana idan kallen na sondo men yadi agol sanken kaga sondo men nyammo be hadamaren an tondo men kala se dudo hatan cuku be ha kene kei dora haram parake be ha kene kei wali asren nin kanna to kenta na na sondo menga masro wado hada kam pal allah subhanahu wa ta'ala ti wallahu alla la yahdiru ma allan takandan din soronga ku benu al fasiqin kunga ya fasiqununga fasiqin ni kannanga fasiqa gunni hillo ho qora do hotu gunne yere ani kannanga fasiqa ho qore aha horatin kammo ga ganogatin allan ta fasiqunun kannana kotasu soronga tubini nallo silamaxun nogondi ga alhalan curondini onati naam ke fasigini kannanga yere allah gara sa lawhil mahfuzun nogondi nanti keɓen ta kandena kalli fasigaxun kamma anta kandana amma keɓe fasigiñanin kada sa nanti haxatigo gana kiñawa kandene sababu neta wajunde walla haqa na anaxu santaxa kande idan keñaheragati wallahu la yahdi alqauma alfasiqin وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذا قفاره لم نقع كركي كيف قبارا غري سورة كدي نفارا متمرا عليه الصلاة والسلام <clears throat> تنكنتي وإذ قال عيسى دم كب عيسى قتي بن مريم مريم رنجوغني يا بني إسرائيل يا إسرائيل رم إسرائيل لكننا يعقوب ya israila rammu ni simmandi ti hoya hokebe igan kawa hakkire kittatai warnan ken pawagana almami ñe ganari kattanga almami lemme orantirndi ke ay mangantatu kenga hanga jaabini degumen ñaganan ken paba iganari degumen lemme kuxori camundanga magantan maxa ganari nancero xorego toxonko an paba mankisima ore a kartanemme ori kattanga ti ke ay sadaxindana xoren lemme ori kattanga ke yano maxa magantan maxa kenga hanga ñana warni kebe ga koni kengan timrangan kawanya gane kebe ya idan kenya na gaga di ya krenya kande mufassiruna ni go rahimahumullah kunti manini yere akanga mati tunkanti wa idh qala isa ibn maryama ya bani israila musa garati wa idh qala musa liqaumi ya qaum yere amati ncoro ta sabun ni maniya warni hube gane isa alayhi salatu wassalam manyana magan ta maga hada maran min qaddam bin toyni kata koy ampaba idan haga ganta ken maga kenyan cigi yere agamatin coro na sabu ñamane habanbange nga dambenta ken magayren wato hada onati nam odi ga tafsirin ngari walakin amma ho hana ke hakkire nga yurwene katta ke ngal nan ta di giri tike togoy mani kudi ina hakkire ina timme ina ti ga do ku gari nan dikke bere munno ku ikengani yaqubu ya ina ga do kenga ina digan kanne ke otu ina gollitai inni haqiqan ke isa be hakene ke ya afwan rasulullah ken alla ke faran yayi ilaykum kata ga kun ken alla ke faran ya kata ga alla mehetinga alla hillandi hetinga alla sikandi hetinga nyimme ga hete alla ken alla ke faran ya kata ga kunga isa medigan kanne nya hakene ke musaddiqa tongondana kaninkeya mana alihala tongondana ninkeya lima hondangani baina yadayya hokebe ginjommenagane mana hokebe ginkane min ataurat gelli tauratinga wahakaza kitabe begayan kam musa kamma alayhi salatu wasalam sado nkeriyankane nkeriya na kendi nagaga ken kitabe gaga na ken tongondi nanti howondan minna ga nogondi tongunyani amma hinu nyugono adi tauratu nogondi kun daga ntema nga kun nyugonu koni nga kun daga ndina ga daga ni walu hilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ke goli wad ho gano onda suko man tanni to munye nka hinu nyugonu ano nga warni dina kusiki kebe gani ta eh, Musa dinanga yahudi ago ado Isa galle gangani nasara unga ado fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam adan ke dina dina kusiki ba kana ke hubega ni Musa galle nga ko to ngandi honne amma isa galle no guru dange hakke nga kende amma ke silama go be hakka na kai kanin na andu gan kenga wa go hada ko to dange hakke nta di no guru dange hakke nta di ari kan nan kaga celngon ta kun kammatan kem pa kene ke dinai idan to al hala to wanda na ganin ke ya lima wanda ngani baina yadayya hoka be ginjo mena ani mana agin kane min at-taurat galli tauratun wa mubashshira adon nimisi wasandana adon ñagalindana kaninke aga kundangani nantaga ñagale aga nimisi wasa birasulin ti kefari kore andangari nañanna kiranga ti kefare ya yati ken kefare warni min badi nke isa halle manangana wurginandaga kammunga yere antatini min badi nanti isa tinda karade ken pagati isa wi kibaruntu hanawa isa wataagati nanti adagana kammundi wa awatu nanti awa yere isa maga kenyan du dangani dalile nanti ama daga kamunda walla makara kara kendi ga mentali mana nke ke farin na gon palle awari wado hada wa hakada isa allah subhanahu wa ta'ala da urgi kata be kamundi wa hakada hafi lagare nga ayayan kana kelli hadisa sahan ten no gon ado nim suwa nan nke ati ke ya ati ken ke warni من بعد نك عيسى اسمه كان كفار تغنى أحمد كان تغنى يعني أحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا كان قال لي فارن تغنى نجاي عليه الصلاة والسلام وكهم مغدي كم غاغنا تغنى يعني محمد أتغنى أحمد غارا ونتي نعم فار عليه الصلاة والسلام تغنى غادا غني بانا غايتي كبيا أري هذه الصحن تنغنى نانتاتيكا تغنى محمد ika togoni ahmadu ika togoni mahi ika togoni hashir ika togoni alaqib wa hakada gonungatina ti ika togonni المقفي إكا تغن warni togonu jikku ana farenga doken cababu dangane walakin nanti jikku buranye sere ba danga nyina jikum bonan tabu danga ni toga gabera wakittai masalan ananya kamanga akramakumullah wajeni ni awafa ni munafiq nyen namime nyen atogo nyen jenana atogo nyen fayana atogo nyen namime atogo nyen muna kef ka man tan atogo nyen ajikum bonan danga ni amma sadaqi ndana nyeni hinna na nyeni tungun nyeni suma na nyeni atogo nyen ubade su ko hagadi idan faran ka sallallahu alaihi wasallam onati ahmadu ado muhammad kanni ni nagasar kunga ahmadu kem pa kana ismu tafdil ne kem manan ni kannanga ay huwa ahmadu nasi lillahi jalla jalalo fare sallallahu alaihi wasallam akanya nu sorompo gabenga tigandane allah subhanahu wa ta'ala dangani fare allah tigana dinan ko mantenga hada hillandin kannan qara muhammad kanni ismu maf'ul amanan kannan li'annahu yahmaduhu an-nas warni sorati gana fara alayhi salatu wasallam ho gani mu'mina wati gana har malikanu ngati gana kam patonyer kamunde idan muhammadu ni kannanga iga kebe tigana ahmadu ni kannanga kebe ga tigandini idan suka mantan ni kannanga atogonya hakene wa hakaza faran ni antigandana nga dinan ta besu ko mantenga ngera tin kana alla tigana dinan ta farenga wa kendiga mantan onda garenko wa hakaza alla tin soron nin kya tigana dinan ta farenga sawaban tanani kesu mantenga idan kenya hakene togonu ku gar kenya kabe hake hakene kai isa alayhi salatu wassalam hagara hinu hillinya hanan ni kannanga ka faru onu gara kun kunto ngondi warne ada tawratu ngada kento ngondi na ko gadi nanti ikeri ana kento ngondi imar na garandi isa dumeti kenga wa hakaza ke faru be garna halle gara kenga ni faru muhammadu sallallahu alaihi wasallam akira tiken kaga nan caga gadi nanti iwa hube gani nasara nunga iwi nimisi wasana ni nyagalindi tikenga nanti ken kay fare warni len kan taga to a to ni ke fo fulana a ni nga ahmad lenkin nasara bella sigiti yahudi anu eh, musa dinan ni garenye ana kunna ana kunna anta ni te isa iwa hube na sigi lenkin nanti fare muhammad sallallahu alaihi wasallam adinan ni garenye anta ni te isa iwa na amma to ngondi tan na garandia idan onati yahudiyagunga kubenugañi musa killen kamma tongum pagi yani gani tauratu kebe kamma amma lenkintaxa musa killen kamma ni yonkillunguña kamma tauratu ntaximaxa imma yonkillunguñani gataxu bironunde tettunga ni yonkillunguncaxa noxondi wa hakada hube gani nasara nun kaga isa dina nga nyino tongo haga timbe injilu nga nga alla diina nyani amma sasa ihake be di gara nyani imman ta hote tunga ni hakra nun ta na kunya injili nga o qur'an ta tongo din tukunga amma ka faru kun ma din ndita tawrat ke be ga yang kana ngir la Allah no kunga tongo ndita injilu ko din ndita amma hakra la ta hanto ta tongo din tiken o din ndita Allah wa yang kanto ku ya amma wa gollini to wa do hadam wa hakada ka be hakene ka an nyum mun tu suka humantenga isuka humante Allah subhanahu wa ta'ala da lahirun yaragi dangane nanti aha kefare gwarni atoxoñani muhammadu aganari anga togondini tay kefarun cuɗa lahirullaga owa togondini tay aha an coron kaxa anga lahirullagani kamma nantin togondita andari yabonga lahirullagana allah subhanau wa taala ti wa ida akada allahu mithaqa annabiyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين عبد الله بن عباس كم رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لا يتبعنه وينصرنه عبد الله بن عباس ذكاء كون آية تفسيرنا إذا كم فل الله سبحانه وتعالى قد حقيقة بانغاندينا نقولها أتي كم فلما جاءهم تفسيري هننا دم كب إيسا غري تفسيري تفسير هلاندي فلما جاءهم دم كب فار محمد صلى الله عليه وسلم أغريكونا nkena kannan jitandini dimma كب فارن غريا wado hada dimma كب فارن غريا bilbayinati ti dalili bangantonga ikum magati ayi sasa dani do kunni miswasa nanti kewarni on tongondi tay ikunna maninya qalu iti hada kebe hakena kaya mana do kebe gari sihrun iti kani kortenye mubin kebe bangantengan akorta gum bangantenyen ada tungu kebe gari gan kawa tongondi ni tay de iti kenya ni kortenja tinnyimmenga kenta akoto akorta um kaga kembangantenyen wa hakada ke ka kene kai kani hi kore hada me angana to ngari ma jauna to ngunna kari angana to ngari ta to ngunga anna utu gelanga makati na utu ma wara turunga na sabte na bonundi na nyamo koy wandaga ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم ومن أظلم تصير هنا كان يمغنن أغانتو نانتا معنى أغاتو نانتا ممن دين أنت يمغا افترى يمك بيغا كتون دي على الله على كما الكذبة غارين تصيره اللندي ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله يمان انتنونا أغانتو نانتا يمغا yamma ke be kutuna kan ta Allah subhanahu wa ta'ala kamma wa yaj'alu lahu andada aga tan na Allah dangani wa shuraka ada ga kapalle munya na Allah dangani idan ke tafsiri hillandi kan rajihunga wa man azlam kan yamma gara no aga to nyangundinta ai yamma tan aga to nyangundinta mimman dina yamma nga yamma ka be iftara ala allahi alkadhiba kengara garan kutuna sago alla kamma nanti tainunga dangani kappallenmu nga dangani baten annahana ikuten kawantorono yembanen tano araga toñamunde ñana ko ite kaman mogo warni ke hakene hilla kappenye lukmanu tiranmen dangani ya bunaya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ga hakene hilla kappen pake ga hakikanye yemma suntanguñankotten kamma huɓe ga ke baka toñamundeni aya ni to nyangu dana ngadina ta suku suka ke be ga garan kutuna so Allah kamma nan tikewa da kewa da nan yin ta dangan wa huwa al hala kanyam mera kebe ga gare ke kutu yud'a iwaqilli ila al islam ta islam ngal diga man ko mo gonni kannanga wa huwa al hala kanga yud'a awaqilli kona gilli mana yad'uhu da'i kirna nan ken qilli ila islam kata islam agunga hi kay filten ni kannanga ko han kawa dumen ali haraka ma kirnde gama kinye kebeya to ngunga ma makinye kebeya nka amma akan dume haraka ma ali alhala kenga yudaa kinna nan gilli ila islam kata islam agunga awakil awakillen ko ina qur'ana nga karnada hadiya sahan to nga konnada ngani to anu ngara diga on beno hatam panci ni sharu kunga konnada ngani har ta a hinna ya kutuna sagalla kamma ko hana na agra ga to nyangundi no ko ke kamam mo idan serendam bin no sigan killi kata dina kai har kan kenga gare a konni na dikke ga daga tanya ni ke kana kundo a qur'ana da to ga ka kunda kundo gella gananyi anga aya ke kitan no ganda na fatu ga daga sakan kamma anga aya ke gollen da bar ni su aya ke ga konin nu kusa ga urnu tira haka su suka man qawarun no gondi mangana tubi nan caage amma tubu la kamun yin tenyen kem mabugo kan kannan di yonke kama kinyo korun gurba ngana kem pala allah subhanahu wa ta'ala ti wallahu alla la yahdi allan takannan dini alqauma soronga alzalimina ku bi gadi to nyongundanonga kubenu gadi du to tonya adi gadi tananun tonya allah subhanahu wa ta'ala ntakun kanna konu kubenu agada sahananti ntabaka toñagunde kadi kalla kamma allah nta kandana abadan ken kandanga hidayatu tawfiq يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أغو هذا تنكما إذا كغارا كتبه إن كان نقاغرا مورون إما قصود إن كان نقاغيا tunkanti yuriduna ikungara murunda nyanyana tigaran kute ke sababunga ina maninya kudo karindi nur allah allah subhanahu wa ta'ala noronga allah noronni kannanga mufassiruna tafsir nyeriko ta tongu hanan ni alquran qur'ana hananga tongu ikunga munda ina alla noronga ina kenya burunka timaniya bi afwahihim ti iraqunga ikunna gareke kuttu maniya ina gareke kuttu imuradun ni kannanga ina munda na gareke kuttu kudo ina alla noroke kenga ni tongunga ina ken burunka timaniya ti iraqunga serendambinne su tongunga banganga tinan nanta ncagundi kenya kamma nanta anna tongu kiagaja an misalen ni kannanga ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه أمثال كاننا أو كيف قريب هكذا كان جنة تعودور ما تنا هو تلقي كم بكرنا Allah fa ku munte be gamu ran nake nyu hute na nakara ka keke gure an kala kan puje na tu noro kan bugno ngawa kella wanya wa kama anna hadha mustahilun kadhalika dhaka mustahilun koy kiyeke nooro allah ganta taxununa hutena karibakanonga de awan natu tongun ka allah nta mugundini ke ñammoxadi angandu halakini nanta kambononde kafutanni nandu junubu tanni amma allanta hoobaka tongun ke mbangayen maxa tongun mbangena ndammentu do kota ndammentu aro dingira ndammentu kahumantenga harankenga nganta munda wado hada kenyana ra wara murunda nyana tigaran kute kaya li yutifihu nur allah kudo ikunga ina allah nuranga ina ken kari kenya kana burun kande kaya ina alla noronga ina ken kari bi afwahihim ti iraqunga wallahu alla mutimmu nure alla ni inoron timmandanai kari kariha alkafirun hari kafir nun cukaw man jangana ken nan caga nan grina ga janan tanta timmine allah subhanahu wa ta'ala inoron mandin awa islaminu kanyalu nyagalen kempa aga ga ke tongu be kamma aga ga ke dina be kamma alla la hidunya na alla ti la hidun togene nan ti ni no ro ka timmandi dina tongu ke islam aga ka timmina akinya no kuntu ka mantenga hara ga ne kafun nu ngana ko ne nan grina gaja nda ka ga da ton ko ta batara igrina ngaja gaja ngan kan pakan pantu nkaduna jamane tan islam aga ngan tano sata ken jamane ta kanonga ah. jamane suga di akinya no ngata sasa haka da sasa islam ngaduna di kube ga kata miliar nu sikki do kamo sikki do garamo islami mm. nga kemba ka sasa miliar nu sikki koni aro kamo sikki a kemba ka ay gonu na miliar nu sikki do ka eh, milo sikki koni ma nanti miliar nu sikki aro milo nu sikki islami nga kemba ka duna di sasa kun ara hay kana no gaja i ho no gaja islam ko ngai na ngurugi i ho no gaja be so na lo islam ko no gon igan ta simmana islam nu nga kintono no kunu be ni kunya hanya na islam nu nga no kuntu ko mantenga idan allah subhanahu wa ta'ala woni ni noro ke mandana nye amma awa noro katim mandino o ko angiri on ga janoro ke dangani fara alayhi salatu wassalam ado sahaba nun girina ga janoro ke da kebe gani ona burunga o yonkinga ona girina kullo ke noro timmayen tara ona to munde ma ona dinande ma ya rabbi arna kenya ngoda ngani هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كم برنا أغوه واغتي ا ke Allah ga tiwa timman dinani kanna nga tun kan du bangandi ne ere warne Allah ni wai hada maram men gella ga nganna ko ine ya hay kene kai me Allah ko ran alle ga ngani dunadi hada maram me mad ngari dunadi Muhammad rahimahullah ada ko ni na dalilum bangandi hada maram me an dunadi amma qiyaman kota arjanna nogondi ya rabbi arno ko garam mo garamogondo sarundo palle mun ko nga cusukomante nga li ngalli nga me kane gombe hono adi bito sikkiso hono adi juma su hono adi haratin mante hono adi kasoso oga me kane gombe arna mumina gunne on ni idan alla ni huwaye alla nta ini tara warna nta li dunadi a tuyiniti nga amaran kutuku agara ganu nyana kunyan konnana kunya detano da bane do bane ona ti ka be gara kenya do baten nan kawa tun tunga be gara kenya ngara ka kutanda tanya ngang katana nyanga katana ati huwa alladhi allah subhanahu wa ta'ala akanya ni tunga nga tunga kebe arsala rasulahu agadi ke farenga agada kanti bil huda tikandenga wa dinil haqq ado tungundina akanya ni tunga nga agadi ke faren kiti kandenga agada kiti tungundina kara kanga ni islama kunga ada mani ya na la ya gundiwa ada mani na la ala gosowa ada mani ya liyudhira kudo ana dina ke ana urugi ay liyuliyahu kudo ana dina ke urugi kudo ana dina ke urugi kan islam agundina nga ala din dinan kamma kulli dinan jusu mante ho ni dina kan wunyan kotten kan kamma allah subhanahu wa ta'ala da faran kiti kandenga ado to mundina kiyem men ne kan na ina to ngute dinanga ina urgi dina juka o manten kamma lenka alhamdulillah duna no gondi islamu nunga kamunga iwa kamunga no kuncu suka o manten aya haka ta sino kargi tawa hay kitabe ga ter duna duna ga hene ne o ho ndam daga ni kan kitabe ni kan kan qur'anu awa iti kani goni amma kebe ni ko baro ma dunga kai isan kime kai sino karagi sasa ikon to hota na ma qur'anan bani maka he di nda ko na gada al musaqqafuna kubenu hami qorengi danga ni di sun ka so kara kamura kun nda ko na gada ngani duna man mante na haina ji ko no kana no ngi danga ni dinan ka man mante kame tere hanaka kame tere an kite kun kame tere kan ni nga islaminu ay sorota mi be ga suka na sun islam ni kafiri banen ti no gonde anan nan ti hamen na kwa danga ni al musaqafuna fil alam dunadi hamen na kwa da dinan to agundo dunatu agu kame sere ka mazorte ni islam ni amma sorota mi hana be ga kare asuka man tan islam ni kambere nga kadina alla di la dun timman mama timmande amma o ko an tangana to immeya warno o kuma adina kake ni wa andali nganda mo gombe anna nya kundunga hada maram men do dina ken kan na islamin cara ando hada maram me awo hurendi yankindana an kan nya hakan huren yankina cara nan duguta yara hure kan tin sigin nan jagin te tengawa ma hure kan tin ay mara jinjugin kam makunu ma antin jinta en mamullenni an kan nyanta illan kupanawa awa hada maram men kunda an kan to gonya hure silamin tara nyani yakinda na kanyan tini kya linginda kenta linginda silama kunya tini kataka ka bitiginu ndukundu kataka ka kanu ndukundu kada kapalle ma kunya kundu kama kanya kundu silama kunya na kenko inanga amma silama kun tikunda anto kusoni kala da ka katukundo ku kapen tikundwa sasa anke nyani yakinda na maka he silama kunya na kelu hurenga hurera tere yankini wa anke la silama kun churondini wa anke la wa urgini wa anda ngari dina ngabonno maka nyammo ko humante mondunga na nyahurenya islama kunno illa kufa mogobe gan kawa ona hanna kenya duna do la gara susu ko mantenga tunkanti iwa dina tawrugini dina ncusu ko manten kamma mushrikuuna har hilla kappano ncuko mantenga na ken konia nan caga nan girino gaja kamma iwa dina dina kamma tahana ti har kafirin konia wa dina ke wuttu nan ta godo parce que a timme de ka tuzur hotana wa kamma makenta no aya hana timme nye nan ti wa timmandini al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ke dina timmantenyen allah subhanahu wa ta'ala da timmandiya ada dina ke timmandi honta ka kapai wa hakaza kenta ka goto awati mandi na gan kawa kinya daga dingira sui awada ke dina ro kumun no gondi ke dina da hangun kutu ke dina do itin cuttu nogondi na kunkutu nan daga nan kinya toro ita qur'anga tere kan ta simmana kinya kubenu ya idan ke dina allah subhanahu wa ta'ala da laru mutunan dina timman dina oda ken kara aya hanandi aya hillandi ni ta timmen kantaka hotode na wutu kammunya na wara dina cusu ka humanten kamma wa hakada allah subhanahu wa ta'ala da kenya ya rabbi islam ya be ga muro magarna ken gollen no ndo daga ni يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كم برنا الله سبحانه وتعالى هجرا حقيقة يقبان عند مؤمنون دعانيره الله أنا هذا مرة من من الدين أن تنيميا أيام فينا الدين أن تنيميا غايم أدعى غير تاغت غسرنا يا أيها الذين آمنوا يا كن يمو بنو غتغون لتي هونا هو هندم من نعتا غن تغون لتي كنا هل أدلكم يا لن تاكم كندنوا على تجارة جابن كما جلاغ كما فمرتاغ كما يا لن تاكم كن كما billahi alaikum sira gana daga siga ga saka kede ta sa kama kawa commerce mo gondu agana tawa commerce impano be gana muga ga ken konni kunna monopole na na mulu mutu da daga na tetenga kunna taxi go sigindi ni na radi karama wada ga ko gundo tol go toro puttu na ma ngari maka hay ba hada maram menye aranya na gara kebe ko ada garanya kunni aranya na gara kebe ko to munya ni den ka hinun ke mo gondi hinun jante akan yasi simana mo gombe agille no ken jante maka ai amma ko kenga ni dunaran kibara nyoya ga ga jongendi agana tiga agana ni haro ku benu ga kanu do waga nyini diga mara ku benu ga saka kenni mere sallallahu alaihi wasallam ha anna ni diga men tadi mado ma kon naga dangani hono mara ga dingara nyugo itu ku nga soro nyago jarna kabu jaman daga ta no gelli suba soro no gelli me kan karago suba ngoni soro no ngai ma daga imme ka soro ma ka daga ba hada maram bas di ita soro nyago jarna kabu aha hube daga daga siga ko ko werta no turtu sakan jikke ke be hadi lenki ma ken kam nka kala ma bagaxay de junubunu ɓeno gadi mo kuñeni monan cagado halle onan tubi nan cagado halle maka he a allah ta baka sere de inna allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim tongu be o gaña kamma hallende o mbate ke be o hala alhala ke be o gana sage katti kenga ga ga ngalli saxa ke gilla maka he a walakin tanko o ay gada allankute keɓe utu sanganga nanya sangawulinga be suga kubadi be suga ti ke ani miyai honnu ike jiban mo be gallingi da saranti ke kama jonga miyana la kalu mu he min da tongunya koni maka hedi la kalu mu de men fay gara tongunya koni mo nan caga do halla alla ha ko ya nan to da hoy go nyanta kawai laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih maka hedi ho hondan binne aga do kita o manian o ga imme gana e faran di sahabanu alayhi salatu wassalam sahabanu radiyallahu anhum on ta ni ali haram pa iganyam mo be rono ko ali haram po ka deben mo gombe yana salama o ke o ma ga ko iga to on nya ga mo wa salama o ke o ma ga ko kungara dabar mo wa a ta jinon ta ga ko kata kundunye kanga o kumare o kuriyam madalla tiga konni nan kaso mo gombe fede taranya na kendo sare jama wala ranyo tunni nyimmen iti era komer sa wali ni fanya kinyani nu kuntu warni tun jama nu kusar ay har santral warni iti wonne gana ma anna ho kitadiya ida kan ko dangani no ga dalle siri. komer sa wali ni o suda kenya gogari makenya morti ah ogara mogo bane ga he ken ngari dinan konten do kutun juro passeport nyali ma ke ahe o suni commerçant no je ke bane alla bar commerçant o kille ken no su su ho ga do mu kuyere commerçant o kille nyando su ko mandelli o da mu ga nan ju commerçant o linga nyali lumi ho akitadi make amorti o garo ko an na junubu ngolle ndo alla ko ngalla ga ga dise en ko yoy nanti awa agara kebe mu ga ga gari ma akungara ama atere killen kamma awa tu ga na ta ga gollen sagan na Allah maka da sidi kita ka anta ta onan kallu nyimen dinonga anke nga kirana maka ce hendenga namima ko sere bononde ka kare ya ko kute ba taram pindu anke kirana kenya tanke mbaga sinun nan daga kila nun nalli katanke nga sondo mun kila nun sondo mun na ko maka antanya na nya na mangana ngare alan tanke de nga ko nga tisino na di mendi kenna lo ta ko nga sino na ti bane sino na ta nga lan kute be anda ken ngara ha anda ken nyawara anga ma ken lan kute ar magara metam tin man nan jaga do halleya wadu hada idan allah subhanahu wa ta'ala ti ya lan ta kandana mani kamma julagu kamma nka julagu be hay kene karo julagu kutun daban julagu be hay ken ke ho hanan ni kannanga anne julagu nun kutunga warni julagu nun kutun ken ni nga. man nan ngaya sida bati a honne de maka ayati angana tanta wa sunu ko nan men taw ke kada barna bi digindi anda kana utunu ko anda garni daga nan caga nyani de po aga ma man ka gara na utu seriani ma ni nyaga de daga nan caga ko na nana de angana tanta wa sini amma ke jula ko be hakana ke haranga ne gede nyano ko nda Allah wa ko men no Allah wa gaga ne no hillandin ni kannan kaya ke jula ko wan kisinu honu ya ke julaxuɓe axa kungato arantan kisinu kunga sikkandinni kannanga ke hanu ke axa kungatu ke lanta idan allah subhanau wa taala kunya bangandodangani ati ke julaxuɓe ha kena ke yatunjikum julaxu ke waxa kun kisini min adabin gelli yangan alim yangan gani mamandananga ay mulim anganati yangan kataya honu da tafsir walakin arraju kan kan nga mu'lim awagatini yangan kate ya yangan kata kebe gari mamandanang yangan na kebe anga nara kada kana ngutu nangutu tancondo menga allati tattali'u ala al-afida hutama akbarin Allah subhanahu wa ta'ala da kan kondong idan ke jula julaguna akisini kiya hun be hakana ke ada kan tenyani qur'ana no gondi wado ada julagun daga tenyani basun ta dikeni walakin na haramin gollunya kunya manya kenga jula hunda kan tenyani tijara tijara ulum qur'ana gumunta alla da ko qur'ana du dingiro kabi tanu kabi tijara tijara jula walla da ko qur'ana di tanu kabi wa hakaza qur'ana jula go ga ko ni jula go ni hillal jula go hana kan na ga mi hada mara mudurunya do mena kan kali ma ho be gam ga ga banenga maga sunu agam maga na kune go boke maga doru nga kena ga durunya na ka amma julaxuy goadi ken naxado allah subhanau wa taala naxa yere julaxu keni kan nanga julaxu keɓe gaxado allah subhanau wa taala naxa wa ida rau tijaratan aw lahwan infadu iha ken julaxuni kan nanga ken naxame hadamarenmu naxanje idan yere digamen na kan nan kaxamaxa julaxu ɓe goodo allah subhanau wa taala naxa sasa iganati sasa julaxu ñaha kene kan kenga noxonni naxangay kiyaxaɓe gan maxa duntenga ñana jamba jambana an caxuntenga siri siri an tanga morone manta morone an ga kurajin kita kan jula ko di manta kita ananya an kan na te tini anda kila kita ken kaga te hun kibara dan tu man dikenga dun tanga nyani an kan te hun Allah tangara kana kuhuni mutua ha aha ko ani dun tanga ngawa Allah mo ko ani nyinan timmani ko Allah mo idan Allah subhanahu wa ta'ala hay garu o kata kan nan kaga ya jula gunga jula ko kebe ga akan me bangeng an ga gonu ngalli wa jula gun tabta ne jula gun pete sabtan di hoy kome salun koni sabtan faranda kome sa on nyaale salatu wassalam walakin anyangi mo gonya na suron ni anyangi mo gonya na bonon din warni hube dani na buran nyam mo gonga allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara la garunga ada ko nyam mo ni sikyan nyam mo wana buran kibara ken kanna na adil ken ni telon ta gonya masalan anna on gunya halalen killen kamma alla da kende ngondo da telon ta gunya ni wa halala Allahu koy gwano nga na buran yillen killen ni ken zulm to nya kan kille masalan riba allati wa harrama riba koy gadi kan fadl ta masalan anga nyana masalan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء إذا بلا غندك أن تنيا القرآن نغندي وهكذا أما أن يمغو ولكن هرات التجارة اللغة كم من كان نغرابون كان اللغة ونات التجارة أني كان هي تصرف في رأس المال طلبا للربح كن إلا نكوبيني أنا برندلندي أنا تنمورن نكني إلا نكوبيني jula hunda kan tenyen amma ma ho haramun te gaga wa da ma gaga haramun killen kamma ho haramun te gaga ni kan na ma daga dolon lakke munyi masal nan daga baru munyi ma ke dabari wado hada silamin nan daga baru munyi ma ke dabari nan nanti honu wa dabar ni allah ala mun tongo ne tongo won tatu amma haramun te kona ni kaman nun na to gelle tongo gani tongo ga na am posu ko man tan ma eh. idan ke ha kene am fa gar ho haramun te nya gaga maga halalen kagaga haramen killen kamma masalan ribangaga idan ho halalin tangaga halalen killen kamma angana tonon sukita kennan kallenye idan ke jula julagu daga tanyani ya rabbi anna komerta gun nondo suko man ten kitendi arno warja an killunga ta idan alla gara kenya nan duguta a hay gari komerta o ke menya mo gomman gandi angana terenda linna komerta on ko yanga aganari sasa ti awa commerçaku kenna ken na ke a da anna na kya kita an a toho na anna mogon koyay kuhune na anna ñana duzeni na anna ñana kunna anna manna kenya ko koyay allah ti tuminuna aga kunga aga wa tongondini billahi ti allahi wa rasulihi ake fare wa tujahiduna aga wa jihadu na fi sabilillah allah subhanahu wa taala lendi. bi amwalikum ti ana burunga wa anfusikum ada ayumkinunga zalikum adan kembe hakana kenga khairul lakum kenyam fasamanta adangani in kuntum sarti gelaga kunganya ta'lamuna aga fini ana handa geringa kiyam fasamanta adangani agananya dinan tagana tokononga idan anda jula kunyam mogongari yere bali karain tanonga husen dan tan hoon tanonga nan tongon ni ti allahi nan tongon ni tagay parenga na jihadu nya alla killani timaniya tin awna burunga ado yonkinunga ke hay ga koni walakin mufassiruna nyugonuti amana ni kanna nga kannanga nyamarenye iti aya mananni kannanga آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم nanti allah do ñamariya on ti allah on togonni taxe farenga ona jihadu nya ña a killendi xaxadi to yonkinundo ona gurundo yonkinunga idan ti aya manan pay kene onati aya hananga alla da julagunga ado girina dan do dangani hillandin ni kannan qaraya arimna maninya na julagu kenya mogon koyoya Sikandin ni kannan qaraya aharnu julagu kenna hanko do gana roga kebe يغفر ومساكن طيبة في جنات عظم ذلك الفوز العظيم إذا جلاغن هل كننا يغفر لكم ذنوبكم الله سبحانه وتعالى وغا جنوبنا أو كنت كوما تنقفر نبقى غمغا إتو قرآن دونا نغليها ويغفر لكم من ذنوبكم من يليني دنجرا قبي قبي قبي قبي, قبي. awa ga farnde nyana ada ngani gella aga junubunun kagaya itin kayare allah tikam mo yaghfir lakum dhunubakum aga junubunun cukomanten kafarni baka aga maga tan iti ke hagara jihadu murgin ta murgintagunya koni warni jihadu nyangana agana kara kanta kena maga ganya te dum aganya sedum purenga omati nahanga jangende mati kabila nga jangende omati politiki nga jangende kuni dura o mati tokonga jangen kara o mati sagi nga jangen oti kanna kebe da kara alla killenya da ga da sedum furahun kita takka sun ta da ngani maganta arjanna wado hada fare sallallahu alaihi wasallam ati sedum furahun a junubun tuka farni maganta bane tambo anta kan kafarni da maka he groupe ke gallen ki kanna nano ha kiya kiya jene kanga to commerce a ullantara kana tambon palle warna allah megara gaga ngaya ado ko tambo ngaya adi sura aya bana de aya ngila qur'ana aya tusu ko mantenga ko mer sa gullan daga na tambo palle an kan tambo kan to ho tambo wanga kya hay kene amma tambo be araga gilli len kinan dikatunde aga na gilli do kunta mo tay nan dikatunde nan daga tambo mutu serem ma anta mun na tuga pe manga na konto de kenga anta tuga na maganan kiranan daga ta undu kuna gumu ku bangenye ku ga serenda mun maganan kinyarenye kenga hanta tu bana wado hada diga men na ta kamma wallanga gonu ngalli tigara utama kama qiyamang kota idan hube gani tambunga anda katu silami mago anda katu kahiri mago aka mampakanya nanga de saga kan palle aga daga na wasu nukubenu yala ido gajawa ha ido gajawa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين كم كتبات رودك ودنك كتفسيرنا إما هذا جاي ما هو نخاها جلا نندك تيجي نتنيني ناقل لنك تنا لكورا كم ميري من غرام فسورون تانتنا توقو تناري ها أنت من جلتني تنغان تنو قطو قياما قوة الله غان تنو قطوها a akwata munon tanga dorkan tanga nonga angarni angarniya anda hari hube hanga seren nan jaganga na tambol langa ngari do islam nga haro im do durun do mena anna duro goto kininga balin kininga mangara duundi anyim me kumbe angana utu bitobe ranga tigana no nyeli kumbi tonga janga anke nyancha gena ko nido do halle tingare hatine de so angalia agara tane ngari mo gombe aga ngalli kundunga anke nyanda gena ta na teko yala salama on kali ke mo gaay tambo mbe ha kene ke ya fare sallallahu alaihi wasallam ati hube ga ni te dum pa nga dia ya de awa ho nda minne ga parna ho nda minne burun kana matambo anta ke nyam pana de makan nan duge bakam maga wado hada salama hum pananga fara alayhi salatu wasalam sereben di fati tambongai anta sallina sallinai atini sahaba nan talle ma tambonga na tuge alle ho hinga nya kita lol na buru nga kita dingira nga ngunyini fara melle kita tambonga ne hubi ana kaman kallen tuga tambon di hinne de o ko hakene len kitambo nganta ngam paten taba kamedi ay nda soro ko ngari gelu soro no gonde haraka mangana butu nan dinna diga meke konya seren tambo ngai wa tambuni wa wono awa konnira kenni tangama yagusinanɓe tantaxali sikitta tan gusine de jonge nga. nan kanan tan do kentaxawa tan xali sikita sinenni kenñe kambire xa balen koto keya tangama yagu a halle gama ñabaxea tantaxali sikitta kenyagani xa sigita a daño kuma kita o bugadi kenyagani o kunta allah ñaganona kita yagun koni a way ko so kuma allah ñaga kenga har dulle ñago kandi idan tambonni hi xore ay ona duɗoxotononga surta godo kubenu naga chinese ke anahin ke anna tambo ngutu chinese ma tata lita usino ti kay mundu na kontingalle nonga nke din to gonya lamburu ay nonga aha nke ka to gonne ra aga ma bota na tata kenga na rera nan ti ka lamburu mundu na nke ngallawa mahinta nyammo gadi kenga na rin ke ta gono tinga dina mo gon kolli tere dangani anta tana ka kun dinan na kundwa ko ani girna nonga kata dinan eska kenga no ke dinan no gondiwa ah gelli dina ke tamai nyaga da dina ke ko atini ken ku gir na nan nyimbe ku be nu wata mu ke wuro kunna kam mo wa to ken ta bu dangan mono al halan cancia idan be gani eh, sedum prawunga ana hanni kannanga yaghfir lakum dhunubakum ke jagundem ana hanni kannanga awa gafarnden nyana ga kundangani aga junubun den ni kannanga nan cuturi nan cagenan dangai ويدخلكم أواغ كل دين غاغدي جنات أرجانا غورو نغندي تجري أوورنو من تحتها قال لك أرجانا أريدونا الأنهار ورلقون غبونا ورلقون غبو kun ñangurno arjanna nu kurerunga wa hakada iwawurnu ñammoxo ɓe gallinga andangani xa alhala ɓe gallinga anda dingira ɓe gallinga andangani wa masakina aɗo dangani arjanna tayyibat taxu dingiranu kubenu sirungani taxu dingiranu kubenu sennungani warni mufassiruna ndaga hilloa ay gonun tamananni ni ay gonun tamananni suroñe sikkandigungunti hillu sukohumantengadi arjanna taxu dingiranun curuñani sennun kani mexe ke kentanonga aɗo taxu nu xaxa awa kun xaxa kinnaxay kun xaxa dangani tayyibatan dingira keɓe sirengani a sennengani nka ken taxu dingira kinnaxay kan dingira xaxa fi jannati adn tare ngar jannan kan nogondi kudo hommaati es igana har taku dingara kinanga ala garunni kannanga anna girnonga walla ana bono ati ay tare ngar jannan ka ar jannan ka kebe bake ganta anyana di taku dingara nuku kinna ga yerenya an kam mabugo jihadu ni nangiranya kundalle munya nan daga kara gunne godi wa kambere nga ara ga don ni kannanga taku dingara kinanga tare ngar jannan kan kandi taku dingara kebe sirengani taku dingara kebe sennengani zalika tun kanti kembe hakene kenga kebe la kona ada aya kano gondi nanti kenya ni ke jagunne na hanga alfawzu kani taqdar kitenga al azim taqdar kite kebe qorengani nda ka ada taqdar kite ni kananga anga kebe mundanda kita anga kanna kebe anki sai wati ni ka dangani al fawzu arabun kannen no gondi amma anga kebe mundamma kan kitan kanga kanna kebe anki skenga anta killi taqdar kitenga aha anga kanna kebe an ke anga kebe mundanda kita ke sunta killi taki dar kitenga taki dar ni kanna anga kebe mundanda kan kita an kitenda anga kanna kebe an kisai idan taki dar kiten pe ke kebe korengani anga maro to no gondi hinga maganonga ke jula ube hakene kanga nyanan kompende ambane ke jihadu be haga koni wanu da ka ami ga mara tu ga toron kar kar kar kar ndo no kuntiya simpati ke nyammo ya jihadu in me wa nyana sarti nun ga matin men nan tinka hakara lan ni kiyai ngara ke ha mi ka kitabe no gondi kenta sikanga jihadu jongana wa da oga jamanu di imman ko nyano kale soronya no kale dinan no gondi jamana me marande di soronya no mo ran to ko kunya halle an kan mbane hakara lallan lan tawur muslimin tu kamma an bane lan lallan nu jamana tu su ko manden kamma wa da jihadu magan pona konnu mbane kari yonkin jihadu nganonga sana mi ta dimina nan ti ko eh, kahirin fa dolom min ne ranga daga akan nan kutu aha an ken nyimme yon kinga magance ende kebe wurondo ke yon ki kana gajana ken magance ende to kono mana wandi de ke banga wurondo ke ken karani wa jihadun nafs yon kin jihadu ken ni jihadun ko gore nyimme hana walakin an kan kawa hammi ti kebe an ken na kenya to kono nan daga hammi to hota na gan tan daga ni kille ya wado hada aw kebe hakene ke tagasi dingiram pay kene ke allah subhanahu wa ta'ala to ukhra hotananonga tunkanga kenyanagada nema tananonga awa kenyanagadanngani tuhibunaha aga kunga ken nema kanna awa ken nema munda ken nemanni nga nasrun min allahi demande ndangiri gelle allah subhanahu wa taala awa ken munda awa allah wa kenyanagadanngani awaga demana kondun kamma awa gana kenya kuna hanu kada ken taga goto ana saga gadi naga dema konnun kamma wa fatihun wa wasaiqaga wa kenyanagadanngani qarib wasa kebe tintengani ay gonun tikani kannanga fathu makka hillandugumunti wasaisu silaminu nga ñana wa nogondi onati ala ke ona ayan fasarni kenye adana wasai gaga ana kenñagadangani wasai kebe a tinti tintengani ken palle allah subhanau wa taala ti wabashiri lmuminina kebe gani mumininunga ikunni misuwasa anni ñagalindi ti keringa nantigana kari muminagon kamma arjannani dangani man ni gara nimsu asanne no nyaga nan kananti al bushra warna gana ko nan nan ni nukube serenga nan nyaga langa ngaliyo to ka watu inadi masala nan ngata re gonga likem pa mir ne ga lemburu ko bono mo be killani angana 10 million ro kanji bandi jamaka de atuini ha haranyi metam bindi gella ga magir nan tigi jamaka na ko ni anga yanya ngeli lata nyana soro kana tuni walla kenga na bada so e sera so inu aso ini serenta so ina so ini atuina dia de ago ho buren ka ga nan nyaga lindi tay igana kan da nyu kenga tuini mo ambe igana ri sasa nan tan malle manga kata ka do polisi nu atanya kata ida laga kon ni koda nan ne sunendi ya ko nganyu kini anta mun da tere nan ma maka ede kenya ne anga ka kafir na laga tin fabashirhum adabin aliyin idan allah da nyallen ki tafsiringa akan tera walakin jamanni hawto o gara mo wayra garo kunyi ala kulli hal o dama ga baran kon na ga dangani agaro kunyi no ganta o amur amurna maga ana wasu nyola ngani tikal madan tande